بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan safiyar ta asabar safiya ta goma sha biyu ga watan jimadul ula a wannan shekara ta 1434 daidai kuma da goma sha uku ga ashirin da uku ga watan maris shekara ta dubu biyu da goma sha uku miladiya za mu tashi a babi na goma sha ɗaya a wannan littafi mai albarka littafin muwatta a kitabul hudud babi na goma sha ɗaya shine babin da imam malik ibn anas ya ce babu mala kafafi babin da zai zayyano abubuwan da in ɓarawo ya yi su to ba za a yanke mishi hannu ba abubuwan da ba sa sawa a yanke hannu shine babu abubuwan da suke malakata kwata-kwata ba maganar yanke hannu a kai kuma shine babi na karshe a cikin kitabul hudud ina nufin kitabul hudud da kenan dama mun yi magana akwai haddun zina da haddul qazaf da haddun sarika no kenan uku kenan to kuma sai imam malik ibn anas ya ware na maye kitabul ashri ba abubuwan da ke sa maye su haddin su kenan shi ma kuma yi mushi kitab da ba yana yanzu aka abin da ya shafi sata wannan shi shine darasinmu na karshe akan abin da ya shafi sata kenan a wannan littafi shi ne kitabul hudud inda imam malik ibn anas zai zayyano mana abubuwan da yake in sun faru ba a yanke hannun barawo a kansu qala rahimahullahu jalla babu mana kafafi. وحدثني يحيى عن مالك أن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن عبدا سرق وديا من حائط رجل فغرسه في حائط سيدي فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده فاستعدى على العبد فاستعدى على العبد مروان بن الحكم فسجن مروان العبد وأراد قطع يدي فانطلق سيد العبد إلى رافي بن خديج رضي الله عنه فسأله عن ذلك فأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر والكثر الجمار فقال الرجل فإن مروان بن الحكم أخذ غلاما لي وهو يريد قطعه وأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمشى معه رافع إلى مروان بن الحكم فقال أخذت غلام غلاما لهذا فقال نعم فقال فما أنت صانع به قال أردت قطع يدي فقال له رافع رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر فأمر مروان بالأبد فأرسل إيه؟ قال رحمه الله babu ma la kwafafi babin da zai zayyano mana abubuwan da ba a yanke hannun barawo a kansu qala rahimahullah azza wa jalla wa haddathani yahya an malik kuma yahya ibn yahya al-laythi yake cewa imam malik ibn anas ya karanta da ni wannan ubaidullah ibn yahya yake cewa mahaifina yahya ibn yahya ya karanta da ni wannan daga malik an yahaya ibn sa'id daga malamin malik shine yahya ibn sa'id an muhammad bin yahya bin habban daga muhammad dan yahya dan habban sanan da akwai yahya kenan qala anna abdan sarqa wadiyan lalle wani bawa ya saci wadiyan idan ka ce wadiyan shine kananan dabino kanana sosai da sosai kamar ka ce irin dabino da ake zuwa a shuka min haiti rajulin daga gonar wani daga lambun wani fagharasahu fi haiti sayidi sai ya je ya dasa a gonar ubangidansa ƙananan dabino da ke gonar wani su ya cucuro ya cucuro ya cucuro ya cucuro su ya dasa a gonarsa wani shi da kyau kamar ka dasa barkono da yamma sai wani ya badare ya je tsige su ya cicire su da asuba ya je da a gonar shi قال rahimahullah الله فخرج فخرج صاحب wadi sai wannan mutumin da ke da waɗannan ƙananan dabino da ya daddasa sai ya fito yaltamisu wadiyahu yana neman dabinon da ya daddasa hu sai ya samu wannan dabinon a gonar wani kenan fasta fasta'ada alal abdi sai ya afka ma bawan yake bawan ƙara wurin marwan bin hakam wurin gwamnan madina a wani lokaci shine marwan bin hakam fasajana marwan al-abd sai marwan bin hakam ya sa aka tsara bawan aka sashi a kurkuku tukunna wa arada qata yadi kuma yake nufin ya datse mishi hannu domin ya yi sata ya sato daga lambun wani ya ji ya dasa a lambun mai gidansa fantalaka sayyidul abdi ila rafi bin khadij mai bawan ubangidan bawan yana jin wannan batu sai ya kama hanya ya wuce wajen rafi ibn khadij sahabi ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai wuce wurin hukumar ba sai wuce wajen rafi ibn khadij ba sahabi bane suna cikin tabi'ai ne suna cikin gwamnonin daular banu umayya fasa eh. <laughs> alahu an zalik sai da ifatawa dangane da wannan mai hukuncin shari'a na idan mutum ya aka dasa dabino kananan dabino ya je cicire su ya dasa a gonarsa fa akhbarahu sai ya bashi labarin cewa annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi rabi bin khadid ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kula yana cewa la qata fi samarin ba a dasa hannun mutum dan ya sami iccen bishiya ya ci dan mutum ya kado mangoro ko ya kado gwaiba ko ya tsinki ayaba a gonarta ya ci ba a yanke mai hannu kan wannan ɗaya kenan wala kasar haka nan ba a datse mutum hannu akan abin da ya shafi alkasar ka'un kafun bilfataha fataha sa'un bilfataha shi ne ma'anar kasar karka ce kafur in ka ce kafur ko ka ce kufur to ma'ana shi ta canza kullum da ke ko in ka ce kufur jam'i ne na kafir amma in ka ce kasar bi kafi wasa ana nufin aljummar isa ya ce wa alkasaru aljummar idan aka ce alkasar shine aljummar inda hudar dabino take kunshi wuraren da ake ake kunkunshi hudar dabino shi ya kira da alkasar to idan mutum ya tsinki wannan ya je dasa a gona shi ko wannan ba a datsa mishi hannu a kan shi to kaza na sallallahu alaihi wasallam ya bada magana ba ya ba da hukunci akan abubuwa guda biyu kuma wannan hadisi imam turmudi imam da sun roto shi hadisin la fi samarin wala kasar ba a datsa hannun mutum akan ƴaƴan itatuwa da ya tsinka ya ci hakan nan ba a datsa hannun mutum akan akan abin da ya shafi ƙwanso na ƴaƴan dabino ko na hudu dabino da mutum ya tsinka ya je da sa gonarsa ko da ya cire su fa qala rajulu sai wannan mutumin da yake da bawa da ya ji wannan batu sai ya ce fa inna marwan bin hakam akhadha gulaman lalle marwan bin hakan gwamna kenan ya danki wani bawa na wa huwa yuridu qata kuma yana son ya datse mishi hannu wa ana uhibbu an tamshiya ma'iya ilai yanzu ni ina son ka tashi ka yi hakuri ka tashi mu tafi wurin shi gwamnan fa bil ladhi sami'ta min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama je ka ka bashi bayanin abin da ka ji daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ji kenan in ji wannan uban gidan bawa ɗin wani ji da kyau to yanzu ya za ka fahimci wannan eh, eh kai yanzu a ya fahimci wannan magana eh eh wancan da shugaba amma yanzu wannan da aka ɗauko a ya kafance kai kace ka fahimce a matsayin lauya ko dan yana da dalilai da zai zo ya kare abin nan shi kai kuma kace ya dole ka wato zaka ce ya ɗauko babban mutum kenan nan kai kuma kace menene kace menene ya eh wato akan abin da ya shafi rubutu kan lauya kun lura da kyau ko ka sani akwai waɗanda yake Allah maɗaukin sarki bai ba su azancin iya magana a gaban hukuma ba duk gaskiya shi inda aka je gaban hukuma to sai ya kuma yana haɗewa wurin magana sai ga ba zai iya ba kun da kyau ko to irin waɗannan idan aka samu wani wanda zai iya yin bayani a gaban hukuma a kansa wannan ya halatta amma haka kawai mutum ya je ya fasa ma wani kai ko je kashe wani ko je rubuta ciki akan filayen mutane ya ɗauko wani shi wanda ya ɗauko ɗin shi ma ya san wannan ba akan gaskiya yake ba kawai ya tsaya ya kare shi to ya sani fa mun yujadilu Allah anhu yawmal qiyamati amman kuna alim wakila in ya iya tsaya mai a nan ranar alkiyama a nan duniya to ya sani ranar alkiyama wa zai tsaya mashi ko fahimci magana ta da kyau ko kaga shi yanzu rabi bin khadija yana da dalili ne yana da wasu dalilai shi yasa zai je ya karanta mishi wannan lalle shi wannan koda ya faɗa ko ba shi ya zai iya rike karatun yanzu sai ya karga mata karatun yanzu yanzu aka dora shi ko da ya iya rike wa yanzu <laughs> haka in ya je zai zai abin nan kama ana jarabawa ne da safin karfe tara za a jaraba ko mutum ya zama kai ya fara karanta yadda zama sai hankali ko sai duwai in ba daman ya karanta tun farko ba قال رحمه الله عز وجل فقال فمشى معه رافع إلى مروان بن حكم سي بن خديج يتفت على دشي ورا مروان بن حكم فقال سي أخذت غلاما لهذا كادن كيارا ونن كادن إباوا ونن abu na farko kenan faƙal sai ce na'am eh yana hannunmu faƙal sai ya ce ma an fa ma an ta sani'un bi to ya za ka yi da shi da ka rike shi me kake shirin yi da shi ƙal sai ce aratu qata yadi ina nufin zan datsa hannunsa ne faƙala lahu rafi sai rafi bin khadija ce sami to rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kul na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa la kafa fi samari ba a datsa hannun mutum dan ya tsinci ƴaƴan bishiya ya ci ya tsinci 'ya'yan bishiya ya ci wala kasar haka nan ba datsa hannun mutum dan ya tugi ko ya sami hudar dabino ko inda aka daddasa dabino ya dauka ya je ya abu nan ba a datsa hannun mutum akan wannan fa amara marwanu bil abdi fa ursi sai marwan ya bada umarnin wannan bawan aje suke shi kun gani da aka karanta mai hadisi bai tsaya kuma yana ta cewa to ai kaza kaza ai kaza a in aka karanta ma tabi ai aka karanta musu hannun Eh, a hannun yi karatu saboda baban shi abin nan baban su ma'auya bane ma'auya tu bin abi sufyan duk yan idris ne eh. kun gane wannan da ke ku amma mutum a karanta mashi dalili kuma yazo yana ta allan baku allan karbe wannan ba sifa ce ta mutumin kwarai ba kun gane ko sannan kuma abin da ka san ba za ka iya maimaita ba shi ba sai ka shiru kaga nan da yazo ya same shi da ya faɗa mashi sai ya ce mu je wurin hukuma kuma sai sake maimaitawa ta wannan shi ne ba ka samu mutane gefe guda ka yi musu daɗin baki kuma gefe guda ka je ka faɗi wani abin da ba shi bane kenan yanzu akwai wasu abubuwan da in mutum ya sace su ba a yanke mashi hannu a kansu daga ciki akwai 'ya'yan bishiya da mutum ya tsanka ya ci ba a datse mashi hannu a kan wannan ɗaya kenan daga ciki akwai abin da ya shafi hudar dabino da mutum ya tsanka ya je ya dasa ko kuma wasu kananan biyu da mutum ya tsanka ya je ya yi laifi ba ba ana cewa bai yi laifi ba ne saboda da aka ce ba za a datse mishi hannu ba wannan baya hana ita kuma hukuma ta ga me za ta mishi dan kada nan gaba ya sake sai za a daure shi na wata biyu ne ko kuma za a daure shi wata ɗaya ne da tarar dubu biyar haka dan nan gaba kada ya sake ba wani an ce ba a datsa hannu kuma shi kenan babu komai ba ya dangana ga yadda aka tsawon irin shi da aka gana dama shi da aka ga menene na shi qala rahimahullahu azza wa jalla haddathani an malikin an ibn shihabin an sa'ib ibn yazid أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له اقطع يد غلام هذا فإنه سرق فقال له عمر ماذا سرق فقال سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهما فقال عمر أرسل فليس علي قطع خادمكم سرق متاعكم وحدثني أم مالك ita imam malik ibn anas imamu al'imma ya karantar da ni wannan an ibn shihabin daga ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri an sa'ib ibn yazid daga as-sa'ib dan yazid anna abdullah ibn amr lalle abdullah dan amr amran dan hadaram dan hadarami ja'a bi gulamin lahu ya zo da wani bawansa ya riko hannun wani bawansa ya zo da shi wurin umar ibn khattab ila umar ibn khattab zuwa wurin umar ibn khattab fa qala lahu sai ya ce ma umar ibn khattab a lokacin umar yana khalifa kenan ko sai ya ce da shi iqta yada gulami hadha ka datsa hannun wannan bawan nawa kenan duk da bawan shi ne ba shi da hurumin da zai daƙa hannun shi mun faɗi wannan a darussan baya hukuma ce take da hurumin zartar da hukuncin kai mai da muka sha maimaitawa ka gama ka kammala ka karanta shika-shikan da zai sa a datse wa mutum hannu kuma ga wannan da ka kama ya gama cika waɗannan shika-shikan abin da ya rage kawai sai datsewa ba za ka kama hannun shi ka ɗora akan akan eh, dutse ko akan wani abu ka sa takobi ka datse ka ce ai Allah ya ce wa wasariqatu فقطعوا أيديهما جزاء بما من الله والله عزيز حكيم بحق kai ma wani kawai yana ganin ka sai ya datse maka hannu ya ce ai wannan abin da ka dauka na kakansu ne abin sai ya zama fauza kenan hukuma ce take da wannan hurumin ita kare tsora ya gashi bawan sa ne amma bai datse mishi hannu ba sai ya kawo shi wurin Umar ibn Khattab da ya tashi ya ce ya datse mishi hannu sai ya ce fa innahu musara abin da yasa na faɗa haka domin yayi sata fa qala lahu umar sai umar ya ce da shi ma za to me yasa ta yayi sata ko to me yasa ta fa qala sai abdullahi bin amr bin hadar ya ce saraka mir'ata limra'ati ya sace wani fankacecen madubi ne na mai na shine ne mir'at madubi wani babban madubi ne saman wa sittuna dirhaman kudin shi ya ta sama dirhami samanuwa tuna dirhaman kudin shi ya ta zama dirhami sittin yana da tsada sosai da sosai ba wani madubi wani irin wanda ake sawa cikin jaka kaɗai a kabcecen madubi ne yanzu aka zo a yi sai da shi ya yi da cike da kudin kuna ji da ke ko yawwa kuma nawa yake kaiwa a datsa hannun mutum salasatu dirham ko kuma rubu dinar in dai abin da aka sata ya kai dirhami uku ko ya kai rubu dinar za a datsa hannu ne wannan ya ke dirhami 60 kaga uku ta ta shiga 60 wajen so kenan wajen so 20 kenan qala rahimahullahu azza wa jalla fa qala umar sai umar ibn khattab ya ce arsilhu sake shi ba magana datsa hannu fa laysa alayhi qata ba magana datsa hannu ba za a datsa mishi hannu ba khadimukum me muku hidima ne fa saraka mata'akum yasa cikayanku me mana datsa mi hannu kenan yana daga cikin sharuɗa na wanda isa ta kafin ya zama barawon da za a yanke mashi hannu sai ya zama na ba shi da hurumin shiga inda ya shiga ɗin wani shi da ke ko amma dama idan yana da hurumin shiga amintacce ne an amince mashi shiga sai ya shiga yana ya shiga ya ɗauko kaza yana shiga kuma da ya haka ya haka sai ya rubuta ciki kan wani abin nan ba sa ta yi ba ha'inci Eh? a ina mun yi magana a baya mun yi magana daidai wa daidai irin wannan na bawa yanzu ai ga kayan matar shi ya sata inda kayan shi ya sata asalan ba maganar datsa hannu to amma yanzu kayan matar shi ya sata kuma a baya mun karanta cewar za a yanke hannu ko kun manta to amma muka karanta na baya ku lura abin da imam malik ibn anas yake cewa a darasin mu na baya din qal wa qala fil abdi la yakunu min khadamihi wala man ya'mana ala baitihi kun lura ke ko bawa ne da baya cikin masu yi maka hidima ɗaya kenan baya cikin waɗanda ka amince masu su dinga shiga gida su dinga shiga ka sai je yi maka sata shine za a yanke ma hannu kullum abin sai isa ci kayan matarka shi ne za a yanke mishi hannu amma idan ka yanke yasa ta ba za a yanke mai hannu ba amma da sharaɗin baya cikin masu yi maka hidima baya cikin wanda ka amince su dinga shiga gida to wannan yana cikin masu hidima yana cikin waɗanda aka amince ya dinga shiga gida ya dinga shiga ɗakuna da ya shiga kuma sai ya gaba da wannan kamcece irin ƙata madubin nan ne za a kasa mata da madubi za a ga madubi iri daban da har cikin da ka ba za ka rasa madubi ya ce ghadimukum mai muku hidima ne fa saraka mata'akum kuma ya cika kayanku mai kuma ne yake mai hannu ba magana yake mai sha. saboda haka wanda aka amince mishi aboki ne ko baka nan zai yi sallama cikin gida a miƙo mashi kiɗin ɗakin ka ya buɗe ya shiga ya kwanta kun gane wannan da kyau ko kuma ko kuma a'a ko ba haka ba in ya ga ɗakin a buɗe zai shiga idan aka zo aka ce a ah, waye zai ce ni ne a zai ce a ah, ashe ma wani ne sai a kuma dan an san ƙudda kuke da shi kullum da kyau ko to ana cikin haka sai aka kawo ta dubu tamanin aka baka ajiya sai ka ɗaga fulo ka gani shi kuma yana zuwa ya sallama gida baka nan aka ba shi kiɗin ɗakin ka ya buɗe yana ganin wannan dubu tamanin sai ya rage baccin da baccin zai shi na awa biyu ne sai na minti talatin ya wuce da dubu hamsin a ciki aha sai daga ce ya za ka yi haka <laughs> ina ba kun gane ko an amince mishi ya shiga kuma ko sa a cikin abokan akwai irin waɗannan akwai da yake zai sallama wani yana nan baya nan don Allah ce ku ce a zuwa abinci au sadiki ku kenan amma dai sadiki ne ko sadiki asalin sadiki ya baya daukan kayan abokinsa kullu da ku ko zai sai dai buga mai ya ce ya ga kaza fa ya ake ciki ya sanya da halin garin yake ciki yaron ta mishi kaza to almin da mu sani cewar wanda aka amince mishi na ya shiga wuri ya dinga shiga ko ya dinga fita sai ya zama sai ya dan hali kullum da ke ko to kenan akwai magana kafin a ce za a yanke mishi amma قال رحمه الله عز وجل وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن مروان بن الحكم أتي بإنسان قد اختلس متاعه فأراد قطع يدي فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك فقال زيد بن ثابت ليس في الخلسة قطع قال رحمه الله وحدثني عن مالك كما مالك إمام مالك ابن أنس يا كانت تدني ونه an ibn shihab daga malaminsa ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri anna marwan ibn al-hakam lalle marwan ibn al-hakam kar ku manta imam malik ibn anas mutumin madina ne marwan ibn al-hakam gwamnan madina ne isa zaka danga jin hukunce hukuncen alƙalancin sa yana ta shigowa cikin muwatta kun gane wannan da ke ko ba wai kawai za a je a kawo sunan wani arne bane a shekara biyu da suka wuce ko kafin milad a ce a zamani a london a burtaniya a cameroon a ina ne wani arni ya taba yanke hukunci a wata kotu kawai shikenan a bikin shi an ka lura tsakanin shi da marwan din akwai tafiya ne akwai malamin sa ibn shihab anna marwan bin hakam utiya bi insan an kawo mashi karar wani mutum qad ikhtalasa mata'an ya fauci wani kaya menene fauta ya kun gane wani kawai ka rike abu galala wani yana zuwa wub ko kuma mutane biyu ne suke tafiya akan babur kawai ɗaya ya fauce ɗaya kuma sai ya ƙara giya ina ba mun gane wannan ko ɗalibin da ya fauta ko kuma a kawai ta mai galala ne an yi kaza an yi kaza yana karɓi mana yana a sai ka ƙara yana karɓi yana sai ka ƙara ashe wannan hali da kuke kawai wani yana zuwa sai ya bauta su sai ya rufe a guje ana kutare kutare kutare kutare kutare kutare <laughs> ka bai ji magana ko yi za ka ƙi gana in dai za a harka sai an nan koma gefe sai ga kuɗi ne an kawo su dubu ɗari da hamsin ne shi ya miƙo dubu ɗari da hamsin shi kuma ya ce a sai ya ƙara goma yana ka riƙe yana a'a kai riƙe maka abu ne yana ka riƙe ashe wani ya zo ya gaba da su kawai ya fauce da ƙarfi ya wuce ana ku tare ku tare ku tare can aka sa aka tare shi to ya ake ciki za a jata mishi hannu anna marwan bin hakim utiya bi insanin lalle marwan bin hakan gonan madina an kawo mashi wani mutum kad ikhtalasa mata'an ya fauci wani kaya zai iya zama kudi zai iya zama kayan kudi kun gane kun fara da qata yadi sai ya nufin ya datse mishi hannu fa arsala ila zayr bin thabit amma sai ya aika ma zayr bin thabit kullur da ke ko waye zayd ibn thabit afaradukum zayd wa nahika biha fa kana awla bi ittiba'i tabi'i la siyama qadan qad nahaw shafi'i fa arsala ila zayd bin thabit sai ya aika neman fatawa hukuncin haka wurin zayd bin thabit yas'aluhu an zalik yana tambaye shi dan gane da haka fa qala zayd bin thabit sai zayd bin thabit yake cewa laysa fil khursati qata ai ba a ba a datse mun mutum hannu dan ya foci kayan mutum ai ba sadadawa yi ba ba daga hirzin shi ya fitar da shi ba kun gane wannan da ke ko ba a sunan barawo barawo ne amma za a datse mishi hannu ba za a datse ba saboda haka alkali sai ya dauki mataki akan ire-iren su za a bashi zaman firzina na wata uku ko na wata biyu ko za ko tara ko dai makamata haka wani abubuwa dai na ladabtarwa amma ba za a datse mishi hannu ba ina fatan kun gano wannan da kyau saboda ba za a rasa wani nau'i na sakaci kaɗan tare da mai kayan ba ya zai ka zo gefen titi kuna da kuɗi irin wannan kawai ka yi haka ko kuma haka kawai ka je ka karɓo kuɗi a banki kawai ka ɗauki kuɗin ka sa shi a cikin kariyar nan ɗan basket ɗin nan ɗan kwandon nan da ke gaban mashin ɗinka kun shiru wai a wannan laidar bankin waka ɗora kuɗin a ciki kawai farrrr ka kai mai kasan ka kanka kawai yi ɗan shi wani yana zuwa to sai gaba da da ledar ka ƙara wuta ka ƙara wuta ka ƙara wuta ina ya tsallake ai kaga wannan akwai sakacin mutum ko kuma a yaro ne dan shekara uku dan shekara hudu ka dauko shi daga nursery sai ka ce bari ka zaga banki kana zagawa ka ciro kudin a cikin bakan leda kawai sai ka bashi ka ce yana bayan ka a mashin rabi ya rike ka rabi kuma sai ka bashi ka ce ka rike sosai ba yaro dan shekara uku dan shekara hudu wanda yake basket din shi ma na abinci ba iya rikewa fandan shi ma na abinci ba iya rikewa wai ka bashi wannan ka ce rike kawai wani ya zo put sai yi gaba da shi an ganin ba za a nuna akwai sakaci akwai nau'i na sakaci amma mutum ne ka ɗauka daidai gwargwado abokinka ne shi ma da da aka kama kuɗin ba wai rike shi yi haka ba kun da kyau ko ko babba ne ba wai rike shi haka kuna tafiya kan babur shi kuma ya rike shi haka ba a'a ya sa kuɗin tsakaninka da shi <laughs> shi ma koya mai hankali duk wanda nake guda haka za ka fasge ya koya mai hankali haka saboda irin waɗannan sace-sace ɗaiɗaikun sace-sace haka wani ya rike a bayan mashin sai ce laisa fil khulsati qata ba a datsa hannun mutum akan irin wannan faucewa da aka yi karbewa al'akhudhu bi sur'a kenan Allah ta'ala ya sauke wanda dole ne za a labdabtar da su sannan shi ma kuma mai kan dole alkali ya ce ya kai ya za ke ce haka ke irin wannan ke irin wannan amma ba za a ce kotu za ta ɗauki percentage ba nam eh. nam kun ji tambaye shi kun ji tambayar ko cewar masu gadi ne mai gadi ne yana gadi sai kuma aka sata a cikin gida in aka sata a cikin gida lalle ilalla babu abin da zai fitar da mai gadi dole mai gadi yana cikin farko-farkon waɗanda za a bincika za a tuhuma don don haka aka ɗauke shi kullum da ke ko dan haka aka ɗauke shi shin shi yayi shin yayi sakaci da aiki shin kaza shin kaza shin kaza sai yasa aka tsare su ya tilasta musu lalle sai sun biya to kuma mutum ba shi da hurumin da zai tilasta musu ko ya haɗa kai da jami'an tsaro a ce a tilasta musu su biya duk waɗannan ayyuka ne na hukuma ba ayyuka ne na 'yan sanda ba ayyuka ne na hukuma da za a gurfanar da su gaban alƙali yake cewa ana hanyar haka kuma sai a kwanaki sai ka gano kuma cikin 'ya'yan shi ne wani ya ya halin bera a cikin su ina fatan kun gano wannan da ke ko so daga kaga kenan abin da na faɗa inda wajen alkali aka je to da abin ba zai kai ga haka ba kuma a ce alkalin a sa shi a bar shi ya aikin sa ba wai a sa shi ga abin da yake so ga abin da ake so ya yi ba Allah ta'ala ya sauke قال وحدثني عن مالك ان يحيى بن سعيد انه قال اخبرني ابو بكر محمد بن عمرو بن الحزم انه اخذ نبطيا قد سرق خواتم من حديد فحبسه ليقطع يده فارسلت اليه عمره بنت عبد الرحمن مولاة لها يقال لها اميه قال ابو بكر فجاءتني وانا بين ظهراني الناس بين ظهر بين ظهراني الناس فقالت تقول لك خالتك امرا يا ابن اخي أخذت نبطيا في شيء يسير ذكر لي فأردت قطع يدي قلت نعم قالت فإن أمرة قالت فإن أمرة تقول لك لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا فقال أبو بكر فأرسلت النبطي قال وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد لقى يحيى بن سعيد كنا أنه قال يحيى بن سعيد يجي أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم abubakar ibn muhammad ibn amr ibn hazm ya bani labarin cewa in ji yahya ibn sa'id kenan annahu shi karan kansa abubakar din akhadha nabatiyan ya dinki wani mutum mutumin kasar nabat shine ma'anar nabatiyan mutumin kasar nabat ba ta cikin kasashen larabawa ya dinke shi kada saraka khawatima min hadid ya saci wasu zobba na na karfe haka na bakin karfe da aka yi ba su ne jim'in zobe zobe ɗaya kenan in suna da yawa eh eh adon bugwari ya ce zobuna zobba ya sace su ba a basa huli ya kafa yada sai abubakar bin muhammad ya ajiye shi ya tsare shi domin zai yanke mashi hannu ya yi sata fa arsalat ilayhi amratu bint abdurrahman sai amra diyar abdurrahman ta aika mashi da maulatan laha wata yantacciyar baiwarta ba wai ta je da kanta ba ta aika mashi ita yuqalu laha umayya ana kiran wannan da maula din wannan yantacciyar baiwar da sunan ta umayya qala abu sai abubakar bin muhammad bin amr bin hazm yake cewa fa ja'atni sai ita umayya da aka aiko kenan yar aike sai ta zo wa ana baina zaharanai nas ni kuma a lokacin ma ana cikin mutane fa qalat sai ta ce ita yar aike kenan taqulu laka khalatuka amra yar uwar gyatu maka khala tana ce da kai yabna ukhti ya ke dan yar uwata kun ga ta hikaito abin da aka faɗa kenan yar uwar gatumarka yar uwar mahaifiyarka tana ce da kai me take ce da kai ya bana akhi ya bana ukhti ya kai dan yar uwata akhadta nabatiyan fi shay'in yasir ka danki wani mutum mutumin kasar nabat fi shay'in yasir a wani abin da yake kankani zukira li da aka ban bayani fa arata qata yadi kuma kana son ka datse mishi hannu qultu sai na ce in ji abubakar kenan na'am eh haka ne kaga yanzu kenan ya tashi magana zukira ne da aka ban labari yanzu an ban labari ne zai iya zama haka zai iya zama ba haka ba kullum da ke ko amma zai iya yi wa abin watsa gari kaza kaza kaza kaza a je wurin hukuma alkali ya yi bincike jike kuma abin mai ba haka bane ya watsar da kara a ce kai an bata sama an bata kasa ba abin da zai iya fitar da alkali saboda akwai irin wannan halin a cikin mutane amma ba haka ba wai dan abu ya shahara a gari ya rubutu a gari an yi kaza an yi kaza ba shi ke tabbatar da wannan abin ya tabbata ba a mahanga ta shari'a ita shari'a sai ta yi bincike sai an kawo shaidu ɓalo-ɓalo mun yi magana da ko a baya ko a gaban alkali kama wani sai da alkali ya kama ka da laifin kayi abin da bai dace ba a gaban alkali idan shi wanda kamara ya ce ranka ya daɗe wane ya mare ni ya tambaye ka yaushe a ina eh eh eh mana alkali baya shaida ai in yi shaida ya yi balance zuwa ga bangare ɗaya kenan ya karkata zuwa ga bangare ɗaya shi kuma alkali su ake zama tsakiya cir tsakanin shi da masu hukuma <laughs> mun gane wannan ke ko zai ci a Eh? sai dai idan wata kotu ne ba shi ne alƙalin ba sai ya ke kara wata kotu wa ne ya mare ka a ina a wuri kaza a wuri kaza a wuri kaza wai shi ka ai wani ma yana nan kai kuma dole ya gasa suna alƙali a jiki amma ba hali a lokacin da ya mare shi tunda a gaban sa aka yi abin ya ce mashi kai tsoron Allah ba kyauta ba nasiha kenan nasiha kenan <laughs> ka gane ko nasiha kenan amma mun zama magana yanke hukunci ne na ya tabbatar da ya mare shi ko bai mare shi ba shi muke nema yanzu <laughs> قال رحمه الله عز وجل قلت نعم سينتي إيه فقالت سيتي فان أمرة تقول لك تو أمرة بنت عبد الرحمن تنا تشيرك لا قطع الا في ربع دينار بعد أتم متهنو سي أبن ديك ربع دينار فصاعدا كو أبن دي سما أولا كلام da take ba da labarin abin da za ga sana rubuta dubu tara ne da 'yan ɗoriya ko? eh? dubu tara ne da 'yan matsafai a wannan shekarar wanda yake kuma na sha maimaitawa an za a yi inda abin ana kokonton dubu tara ne ko dubu goma ko dubu takwas da wani abu to sai an duba hada-hada hannun jari ta zinariya a yau ko a mana a ranar da isatar kafin a yanki amma in ana magana irin biliyan 23 nan ne da digo kaza ko wasu wasu abubuwa ne da sun riga sun haɗe da zara an ce ya sace dubu hamsin ba magana ya kai rubu dinar ko bai kai rubu dinar ba eh yawa ya fi ko bai kai ba shine za a kai abin nan ya mutane ne sun ɗaura ragunan su saboda layya ko saboda kasuwar layya raguna uku hudu sun ɗaure wani ya zo ya tattara su gaba da su ai ga wannan sai a bakirin sai abu فقال أبو بكر قال أبو بكر سوى بكر يتشي فأرسلت النبطي سينا سكي وانا متمن قصر yanzu ya nuna mana kafin mutum ya sata a datse mishi hannu sai abin da ya sata ya kai rubu dinar in bai kai rubu dinar ba ba za a datse mishi hannu ba shine abin da ya sa ya kawo wannan ma mala katafi ya ce la kata illa fi rubu dinarin fasaida ba a yanke hannu sai abin da ya kai rubu dinar kuma ya hau sama ya yi sama a akan rubu dinar amma in dai ya kasa to ba a datse hannu قال رحمه الله عز وجل والأمر المجتمع عليه عندنا في اعتراف العبيد أنه من اعترف منهم على نفسه بشيء يقع يقع الحد والعقوبة فيه في جسده فإن اعترافه جائز عليه ولا يتهم أن يوقع على نفسه هذا قال رحمه الله قال مالك والأمر المجتمع عليه عندنا الأمر الذي إجماعي شأقرمنا مدينة في اعتراف العبيد akan abin da bayi za su furta da bakinsu annahu man itarafa minhu lalle duk wanda yayi ikirari da kansa a cikin bayi ala nafsihi bi shay'in yayi ikirari cewar shi karan kansa ya saci abu kaza ya dauki abu kaza ya qaul haddu wanda yake haddi zai iya aukuwa a kansa wani ƙobatu ko wata azaba za ta iya aukuwa fihi a kan wannan abin da ya tabbatar ma kansa da ya ɗauka fi jasadihi za a iya mai a jikinsa wata uquba ko wani haddi zai iya afkawa jikinsa kuma ya san da hakan ya faɗa ya yi kirari ya ce shi ya aikata abu kaza wanda yake in wannan abin ya tabbata cewa ya aikata din wannan abun zai iya zama a mai haddi na bulala ko na datsa hannu ko wani abu na jirafin wuja jaizun alai to abin da ya faɗa ya tabbata a kansa inda ya yi kirari da kansa dan me wala yutahamu ba a tuhumar bawa ko ba a tuhumar mutum an yi ƙiya ala nafsi haza ya iya ya iya makan shi ƙarya akan wannan haka kawai don jin daɗin a yankewa mutum hannu ya ce ya saci abu kaza yi wa kan shi ƙarya ai ba a kaman harko eh zai wuya duk ayoyi da aka karanta na tsoron Allah na aji tsoron Allah mutum ya mayar da abin da ya zalunta a yi kaza haka kawai ya ce ya saci dubu ɗari da hamsin idan a datse mishi hannu kaga sai dai idan akwai jinna a tare da shi eh <laughs> kama ya wai kira kansa amma an shirya kenan da shi haka nan dan ta wani kamar wata gwamnatin sai ba an gama kuma an yi shi masu shi mutum zai yi wannan eh musulmi zai iya zai yi wannan قال رحمه الله عز وجل قال مالك وأما من اعترف منهم بأمر يكون غرما على سيدي فإن اعترافه غير جائز على سيدي قال رحمه الله وأما من اعترف منهم من دون ديهور شيء دقا تشكين سوسوا باي بأمر دون الأمر يكون غرما على سيده da zai iya zama bashi ne akan ubangidansa ya ce ai ubangiransa kudin nan da filin nan da aka siya rabu kudi ya bayar mu kudin miliyan biyu ne kenan yanzu saura nawa miliyan daya kaga yanzu shi zai biya miliyan daya ubangiransa zai biya kiza ya ce fa inna tirafu ghairu jaizin ala sayidi abin da ya faɗa shi bawa ya faɗa ba za a zartar da shi akan ubangidansa ba don watakila ubangidan nashi yana da akwai dai sa'an sa a jikinsa kullum da ke ko sai aka ga wata tarakta motar motar motar noma guda biyu an neme su an rasa ana wayana sai shi ayyukan gidan shi ne ya dauke ta <laughs> ina fatan kun gane wannan da ma da ya ce ba za a yi da wannan itirafin ba amma ya ce shi ya dauke sai a yadda amma yace uban gidan shi ne ya dauke to ba za a yadda da wannan قال رحمه الله عز وجل قال مالك ليس على الأجير ولا على الرجل يكونان مع القوم يخدمانهم إن سرقاهم قطع لأن حالهما ليس بحال السارق وإنما حالهما حال الخائن وليس على الخائن قطع قال مالك رحمه الله ليس على الأجير babu akan dan kodago shine al'ajir wanda ka ɗauka kodago wanda zai maka aiki sawa wannan kodagon na noma ne sawa wannan kodagon na aikin gini ne sawa wannan kodagon na wata sana'a ce wala alar rajuli hakan nan babu akan wani mutumin da yake ya kuna ne su guda biyun da shi al'ajir din da shi al-rajul din da suka kasance shine ya kuna ne sun kasance su biyu ma'al tare da mutane ya dumanihim suna ma mutane hidima kun gane ko suna musu hidima in saraqahum in sun masu sata kai a doni fili ko in saraqahum in sun musu sata wani babu yanke hannu a su babu yanke hannu a su e eh, laborori ne ka suna maka aiki a cikin gida suna su toshe can su gyara can su toshe can su gyara can suna cikin aiki a cikin gida ya sun shiga gida da izinin ko ba da izinin ka ba da izinin ka ka nuna musu wurin aiki ka abun nan ka tara musu kayan aiki suna ta yi ana ta tafiya ana ta tafiya sai suna ta bakon idan ka ne kullum da ke ko ka ce bari ka shige kasuwa ka haɗo musu kayan abinci kafin ka dawo sai ɗaya daga cikinsu iyu da wani abu ko da buhunan su minti uku ko hudu sai aka jefa ya cikin lanhu ko cikin abin nan Allah fata mun fahimci wannan da kyau ko ko dai da wasu kayan aiki manya manyan kayan aiki ko suna sanya maka fankoki ne ko suna maka sanya maka kaya ne na toilet na makewayi suna cikin kwali kwalin su ko kuma ka san ka kawo su haka a cikin gidan duk dai gaba ɗaya dai ana ta aiki kawai da kaɗan kaura kai su ma suka kaura kai da waɗansu ina ba ta mun fahimci wannan da kyau a ciyar kenan ko kuma a yan aiki ne masu maka hidima ne a cikin gidanka kun lura da ke ko kasu ko wanda yake shi gidan nan ya sake saka kakakaka kawai yan aiki gidan shi ba inda ba sa shiga bai sanya musu ka'ida ba ko ma ya sanya musu ka'ida ko bai sanya musu ka'ida ba dai ya su suna ta kara kaina ba karewa maka kawai direban shi direban gidan ne zai dauka mai mata zuwa wuri kaza zuwa wuri kaza zuwa wuri kaza suna da biki kaduna suna da biki a anacha suna da kaza suna da kaza direban ne zai kai ta za a je a kwana a'udhu billahi minash shaitan wannan ke kenan wanda ba zai shiga aljanna ba marki shi kenan kuna ji da ke ko to ya dai almuhim da gidan shi kawai shi ya ma'aikatan gidansa yaran gidansa yan aikin gidansa suna shiga ko ina da ina saboda haka yi din nan da suka yi kawai ashe akwai akwai wani danyen gwal da wata ta shanya sai ya gaba da shi duk ba za a datse musu hannu duk ba za a datse musu hannu li anna halahum alaysar bi halin sarik domin ɗabi'ar da suka yi bakin halin da suka yi ba bakin hali ne na ɓarawo ba wa inna mahalu mahalul kha'in halin su hali ne na maha'inci kun lura da kyau ko shi sa ka ta yi zaka sai ka je ubangidan ya ce a'a yanzu ni zaka yi ma haka a'a yanzu in rike ka da zuciya ɗaya ke ka rike da zuciya biyu ko ba haka zai dinga fara mishi ba yanzu ashe duk abin da nake maka dukka za ka yi min wannan hali sai ya ga yana ta mamaki dan ya za ya mishi wannan kaga ya nuna kenan ba ba barawo ne maha'inci ne ha'inta sai su alar kha'ini qat'un babu yanke hannu akan wanda yi ha'inci cewar da aka babu yanke hannu a kansa za a nuna kuma babu wani hukunci a kansa sai a duba gwargwadon amintar da aka yi mishi da gwargwadon laifin da yi in an amince mishi sosai ya irin wannan danyen aikin to ga hukubar da za a yi mishi za ta zama sosai ai <laughs> ma da kun da wani mandora ya ce wai waɗannan ma'aikatan gwamnati da suke rubuta ciki kaga malam gwamna ya sauka suna ta allan baku allan karbe da efcc yana wannan gidan a ce a yana wannan gidan yana wannan garin a yana wancan garin kaga suna ta wasan ɓuya da shi wanda yake kafin ya zama gwamna kuma ba su wasan ɓuya da su ba to kuma yanzu a wannan shekaru da yi e shekaru takwas ne ko shekaru hudu da yi e shine amintaccen wannan <laughs> a uzu billahi min shaitanir rajim wannan hukuma ce za ta iya tantance cewar kha'in ne ko alƙali ne zai iya tabbatar da kha'in ne ko ba kha'in ne sannan a kan shi ne za a yanke mishi hannu ko ba za a yanke mishi hannu قال رحمه الله عز وجل قال مالك في الذي يستعير الآرية فيجحدها إنه ليس عليه قطع وإنما مثل ذلك مثل رجل كان له على رجل دين فجحده ذلك فليس عليه فيما جحده قطع qala malik rahimahullah fil ladhi yasta'iru al-ariya dangane da wanda yake aran kayan aro fa yajhaduha sai yi musu abin ya ara ci atafau sun bai ara shi bai turo a karba ba innahu laysa alayka qata ba za a datse mishi hannu ba wa inna ma mafalu zalika ai kwatankwacin sa mafalu rajulin kamar kwatankwacin mutumin da yake ne kana lahu ala rajulin denu yana bin wani mutum bashi fajahadahu zalik sai yi musu wannan bashin ce a ba dubu ɗari ba ne dubu ashirin ne shi dubu ashirin ya sani kaga mishi musan nauke kenan dubu tamanin aijiyin duniya ya ce shi a tafi dubu ashirin ya sani sai daga baya a tabbatar da shaidu da waye da waye da waye su tabbatar da cewar dubu tamanin ne kuma ai musu ya yi ba wai rafkan nuwa'i ko mantuwa'i ba kun san rafkan nuwa daban mantuwa daban to duk ba rafkan nuwa'i ba ba mantuwa'i ba kawai musu yi inda ya ga an daɗin da shi kenan ya abin nan to eh, wannan dubu tamanin da ya kokarin ya musun su me ma koma kai qala rahimahullah fa laysa alayhi fi ma jahada qata babu yanke hannu akan abin da ya musun sa dan ka lokacin da aka ba shi a cikin zaman lafiya aka shi ko wallahu ta'ala قال رحمه الله عز وجل قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا في السارق يوجد في البيت eh wani shi da kyau ina ji an sha wannan tambayar an taɓa wannan tambayar fi sariki yujadu fil bait kada jama'a al mata'a wa lam bihi innahu laysa alai وإنما مثل ذلك كمثل رجل وضع بين يديه ووضع وضع نقول وضع بين يديه خمرا ليشربها فلم يفعل فليس عليه حد ومثل ذلك ومثل ذلك رجل جلس من امرأة مجلسة وهو يريد أن يصيبها حراما فلم يفعل ولم يبلغ ذلك منها فليس عليه أيضا في ذلك حد qala malik rahimahullah shari'a daidai da hankali ba a cewa shari'a sabanin hankali inda hankalin daidai yake shari'ar daidai take to ba cin karo kun fahimci da kyau inda hankalin ba abin da ya gurɓata shi ba a samu mugayen aƙidu sun gurɓata hankalin ba ba a samu mummunan tunani ya gurɓata hankalin ba ba a samu wani abu da ke bugar da tunani ya bugar da hankalin ba hakan nan shari'a ce samawiya ba shari'a ce ta wani arne da ya kurkuku giya yanke hukunci a kanta ba ba shari'a ce ta wani wanda ba a san shi ba ba shari'a ce da aka yi mata burin-burin ba to wannan ba sa cin karo ba a cewa shari'a saɓanin hankali shari'a daidai da hankali take shekul islam ibn taimiyya yana da littafi mai zaman kansa dar'u ta'arudul akali wa naqal kore cewar ba a cin karo tsakanin shari'a da hankali amma ku ji sai idan hankalin ya zama tsabtatacciya shari'a ta zama tsabtatacciya nan ne ba a cin karo amma hankali ya zama tsabtatacce shari'a kuma ta zama gurɓatacciya dole a samu cin karo dole a samu cin karo dole a ce mutum ya saci naira biliyan 23 da uku ɗigo kaza ya sa ta dumu dumu sannan an yanke mashi taron naira 750 ɗari dole a ce shari'a saɓan hankali domin hankalin tsabtatacce ne amma kuma shari'a gurɓatacciya ce قال رحمه الله عز وجل al'amr mujtama alaihi indana al'amarin da ake ijma'in shi a garinmu na madina fi sariki dangane da barawo yujadu fil baiti da za a kama shi a daki kar jama'al mata'a ya tattara kayan ɗakin gaba ɗaya ya sauko da akwatuna da kwamfuta da waye da waye waye duk ya gama tara su duka kuna ji da kyau walam ya bihi bai fita da shi ba sai aka kama shi ka ce imu ɓarawo sai ya fita yana fita sai wani da ke waje danke shi don tsallaka wannan da zai zai wani rike kafa shi tas kun ta da wannan da ke ko ko kuma a'a kai ne kana ganin sai ka da sai ka kofa sai ka danke shi ka buga ma jami'an tsaro su kawo ga shi ga kayan ga kayan tili amma bai fita da shi ba قال رحمه الله عز laysa qata ba magana da hannu a kan shi mhm. ala shi eh <laughs> ya ce a ya ga wurin ne su <laughs> cin sai lawan shi ce ya gansu ne duk sun cunkushe shi yasa ya <laughs> wani wata tarakta kenan da suka ɓace wajen tarakta ce motocin noma ne goma sha daga wani gari zuwa wani gari suka ɓace gaba ɗaya lauyan ya ce ai an yi wata guguwa ne suka ta tashi da su wani kuma kungilar titi aka ba shi ba ya shimfiɗa titin aka maka ruwa ya ce na ai an yi ruwa ne aka tuhuje shi akan bai kammala aikin kwangila bai ci ayi ruwa ne ya ya kwashi wani ma ake ke ruwan sama ake malam wallahi lauyoyin su ji tsoron Allah wallahi tallahi duk wanda suka tsaya ma anan duniya sun akwai wani lauyan da zai ce shi dai ya san in dai kes ne sai dai gaban Allah kuma amma in dai shiga sai ya yi fice akan shi kullum da ke ko wato wasu zagin iblisai ne in ji bahaushe sun gama haddace kundin tsarin mulkin gaba ɗayan shi dama mutum ne shi wataƙila mutum ɗin ma kuma dama baka gini so ga duk wani salo da za a bi a ban ƙarshe kawai shi ke in ji wani ce in ka ga da suke jan ayon constitution ɗin nan a kotu wallahi abin zai baka mamaki Yeah. yana ja Allah رحمه الله عز وجل su ليس عليه قطع با magana datse mishi hannu shi yasa ba shi yace in baka iya kama barawa ba sai barawa ya kama ka kullun nake ko idan ka ga irin in kana so ka kama shi takan yi kuma ya gudu in ga shigowar shi sai ka samu samari ka kewaye girin da su idan ya fito da shi kofar gida dama sun yi lub idan sun fito ya fito da shi kofar gida ya sa tsani ya turo kayan ta katanga kenan ya durgo ma'ana ya zo ya fada akan kayan yana fadawa sai su ciki shi in kawo ya je goma shi kuma ya faɗo ba a kan kansa kama shi ba a'a ba wai ana magana kan kayan bane ba wai lallai ne sharaɗi sai ya faɗa a kan kayan ka kaya ya fito waje kenan eh. shi yana cikin gida kenan eh. sai aka kama shi a cikin gida eh, sai yi musu wannan kayan fa in yi musun shi shi shi bai dauki komai ba wannan kayan da aka gani zai eh, ce ba shi ba ne ina zuwa an kama shi da kaya ba kama shi da kaya ba eh na ce sai yi eh musu ya ce shi ga wanda ya tara ga wanda ya tara bai fita da su ba su biyu ne wannan ne shi wani ne ya zirga ya jira da shi hmm? a kan haka shari'a ko ba amma idan ya musu ilalle eh, ilalla eh, shi ya ya tsargo da shi sa za ga ana ta yi sai ke ta magana ka ga ana ta ka ce a ah, wai shari'a saɓanin hankali shari'a ba saɓanin hankali ba ce ya yi musun ba shi abin waɗannan kayan ba shi zai wanda ya tara ashe akwai wasu da bai gama tuwa da su bace su ya tara su shi ya sani shi kwata kwata bai san da waɗannan ba duk za mu zo mu magana akan su qala rahimahullah azza wa jalla mali ce ba za a yanke mai hannu ba saboda ne ce wa inda ma mathulu za ka bai rajulin ya dai yadayhi khamra yace ce kwatankwacin kamar kwatankwacin mutumin da aka ajiye giya ne a gabansa li ha domin ya sha falam al bai sha ba walaysa alai had ba za a yanke mashi hannu ba duk daga kwalbar giyar a gabansa <laughs> e sharaɗin a mai bulala shan giya ne su ya sha ba sharaɗi ba ne ta sa shi maye ko ba ta sa shi maye ba in dai ya sha ko makulwa ɗai shi kenan za a zo kan shi babu kitab ɗin kenan da ke gaba kun lura da kyau ko to a ga ta lalle an ajiye a gaban shi amma bai sha ba قال رحمه الله فليس عليه حد قال رحمه الله باب حد كنا كنسا قال رحمه الله ومثل ذلك رجل كتن كتن كما كتن كتن متمن ديكي جلس من امرأة مجلسا يزونا أول ساشي نجكي مجال عوذ بالله وهو يريد أن يصيبها حراما ألو كتن ينا سن يأكت ممونا أيكي تارد إتا يأيكة الفاشا تارد إتا فلم يفعل بأيكة بأيكتها wa lam zalika minha bai kai ga inda zai aikata da ita din ba fa laysa alaihi aidan fi zalika had nan ma babu wani haddi na zina da za a yi mishi kullum da ke ko babu haddi na zina da za a yi mishi sai dai za a mai hukunci me ya hada shi da ita a ɗaki su su kadai tsirara ko kuma da shiga iri kaza kun gane jumlar ko sai a mai hukunci akan wannan saboda ka mai shigar da kara kaga ba zai shigar da shi yana tuhumar shi da aikata zina ba sai ce yana tuhumar shi da kadaituwa da mace da kasancewa ɗaya kenan na biyu kuma da kasancewa a wata shiga da bai amince da ita ba saboda ka sai a mai ta'aziri za a mai bulala sha biyu ne ko a mai bulala tara eh mana eh mana duk za a ladabtar da shi amma ana cewa za a mai haddin zina shine mali ce ba za a mai ba don ya zauna a tare da ita ko ya kaɗaita da ita a inda bai aikata alfasha da ita ba kullum ke ko amma kuma lalle ilalla a yadda ka gani kan zaka ce a inda da ka gani ne a hasashe to lalle ilalla kamar ya aikata amma kai baka ga ya aikata ba to shikenan duk yadda ka gansu kuwa Allah ta'ala ya sauke Allah ya tsare قال himar الله عز وجل falaisa alayhi aidan fi zalika had hakan nan dai babu wani haddi a sa qala rahimahullah azza wa jalla qala malik al amr al mujtama'u alayhi indana al amr da aka ijma'in sa a garin mu na madina anna laysa fi khulsati qata babu yanke hannu akan abin da aka fauta daga hannun mutum aka fizgi firs kun ga fizgewa daban kwata daban me mu mutum kwata da fizgewa Eh? za a yi kokawa tsakanin mai shi da wanda yake so ya karba kun lura da ke ko sai a fi karfinsa shi kenan shi kuma fusga ko da kai ka fi ƙarfin wanda ya fusge din kai ka dan yi galala ka dan shafa a kawai fus ya zai fusge don ka sai mu bambanci ya danne ni ya kwace daban kuna ji da ke ko da ya fuske a hannuna daban saboda ka wani rubuta statement din rubuta bayanan za su yi tasiri wurin yadda alkali zai yanke hukunci a kansu <laughs> ina ba fahimtar abubuwa din ƙalar rahimahullah azza wa jalla balaga ha ma yuqta fihi shin abin da aka fuske kudin ya kai abin da za a datsa hannu ya ya ko ma bai kai ba in dai fuskewa aka yi to babu wani abin da ya shafi yanke hannu a kansa wannan shi shine karshen babi na abin da ya shafi al-hudud kuma shine babin sata wannan littafin da ke hannuna sunan shi tuhfatul hukam kullum da ke ko tuhfatul hukam fi ma yalzam al-qudat min al-ahkam fi mazhab imam malik ibn anas abin da ya zama wajibi akan alƙalai su sani na abin da ya shafi hukunce hukunce saboda ka shi da ya fara budewa ma bai fara da babin tsarki babin ruwa babin wankan tsarki da kaza da kaza da kaza ba a duk ba bai fara da wannan ba ba da shi ya fara ba cewa ya babul qada'i wa ma ya ta'allaqu bihi babin da zai magana akan alƙalanci da abin da ke da alaka da alƙalanci yace munafizun bi shar'i lil ahkami lahu niyabatun anil imami wastuhsina fi haqqihi lil jazala wa shartuhu taklif wal adala wa an yakuna dhakaran hurran salim min faqdi ru'yatin wa sam'in wa kalim haka ya lissafo to a cikin su a cikin wannan littafin kenan tufatul hukam yake cewa fasulun fi da'awar sarika fasali da zai magana kan wanda aka yi ake da'awar yayi sata ko bai sata ba da na yi kokarin bugu ya zama kowa yana da shi a hannu da ya dan fuko idan mun bugo takardun ba a haddacewa ne sai a tabar shi cikin littafi kawai sana ta fumfuna قال رحمه الله ومدع على امرئ ان سرق ولم تكن دعواه بالمحققه فان يكن مدعيا ذاك Ala. من حاله في الناس حال الفضلاء فليس من كشف لحاله ولا يبلغ بالدعوى عليه أملا وإن يكن مطالبا من يتهم فمالك بالضرب والسجن حكم وحكم بصحة الإقرار من ذاعر يحبس لاختبار ويقطع السارق باعتراف أو شهد عدل بلا خلاف ومن أقر ولشبهة الرجاء دري عنه الحد في الذي وقع ونقل في فقدها قولين والغرم واجب على الحالين وكل ما سرق وهو باق فإنه يرد باتفاق وحيثما السارق بالحكم قطع فبالذي سرق في اليسر تبيع والحد للغرم على العبد متى أقر بسرقة شرعا ثبت yace wa mudda'in ala mur'in an saraka wanda yake da'awa akan wane ya mun sata kuna ji da tuhumar wani yayi mai sata walam takun da'awahu bil muhaqqaqa kuma da da'awar da i ta tabbata ba bai kawo shaidu ba kuna ji da kyau ko to sai mu duba mu gawa ake tuhuma wanda ake tuhuma ya kasu kashi biyu ko dai ya zamana eh zai iya aikatawa a inda su wani ne za su iya aikatawa ko kuma ya zai a wannan kasafi mai wannan ba haka yake ba ana samu cikin mutane a ce kai wani ba halinsa ba ne wannan mutumin kwarai ne a kuma an dai wani ne za su aikata mun samu nau'in mutane nawa kenan biyu qala rahimahullah fa in mudda'iyan zaka ala man halu fi nasi halu futala wanda ake tuhuma in ya kasance halinsa hali ne na mutanen kwarai salihin bawa ne sannan wanda yake tuhumar ku kiyaye wanda yake tuhumar bai bada wata shaida mai kwara ba to yanzu falesa min kashfin lihalihi wala to yanzu domin a tabbatar da ya aikata ko bai aikata ba ba za a sa shi a caji ofis ba ba za a sa shi a sel ba ba za a zane shi ba ba za a sa shi a kurkuku ba wala ya bulugu bidda'awa alaihi amala wa in yakun mutaliba mun yutaham amma wanda ake tuhuma in ya kasance daman zai iya aikatawa kun gane jumla ta da kyau ko a inda su wani ne za su yi ai suna da yawa ire irensu sai kai hatar a su za ka ji mutane suna irin waɗannan makankanan sai zama na da ganin shi an san zai iya aikatawa amma ba a ba da shaida kan cewar shi ya aikata wannan satar ko ko ba shi ya aikata ba qala fa malikum bi darbi wa haka imam malik ibn al yi hukunci wannan za iya tsare shi in ya kai na aimi bulala a sa mai takturu wa sijin in ya kai na a gurfanar da shi a kurkuku ne a kulle shi har sai ya sai bincike ya tabbatar shi to amma idan ya sha bulala ko ya sha tsari aka tsare shi sai iya da cewar ya aikata ba za a yanke mai hannu ba zai biya abin da ya bace ne kawai duk wanda ya zama na sai da aka mai wannan sai da ya ci duka ba kuma duka mai tsanani ba sai dai da ya bi ta hannun 'yan sanda sai da ya aka yi wasu dabaru na horo sannan iya da shi ya aikata to a irin wannan ba a mai hukuncin haddi na yanke hannu sai dai ya biya abin da ake tuhumarsa kullum da kyau wa haka mu bi sihatul iqrari min za'irin yuhbasu li ikhtibari hakan nan mutumin da yake shi ma majhul hal ne shi ba a san shi ba shi baya cikin waɗanda yake mutane ba sa tuhumarsa kuma baya cikin waɗanda ake tuhumarsa a shi ma za a zai bi bayan wanda ake tuhuma ne kawai shi ma in ya kai na a sami takturu ne a yi kaza a yi kaza a yi kaza da imam malik wannan sai na gana haka wannan kenan wa sari ko bi itirafin aw ya adalin bila khilafi wa sari ko ana yanke hannun barawo ne ta abubuwa guda biyu ba tare da sabani ba abu na farko bi itirafin idan yi itirafi cewar shi ya sata kullum da kyau au shahida adli ko kuma shaidu guda biyu da suka tabbatar da shi ya sata to a wannan bila khilafi za a yanke hannunsa ba tare da sabani ba muddin abin da ya sata ya kai ya cika sharuɗa muke magana to kaga na itiraf zai iya yi wa zana ya sha bulala ya sha sai ya faɗa ko kuma a'a zai iya yi wa wa'azi ya ji ya ji ana wa'azi ne sai tsoro ya kama shi na abin da ya sata sai ya tabbatar haka ya sha bambam. wa man aqarra wa li shubhatir rata wanda ya tabbatar da cewar yayi sata amma saboda wata shubha kuma sai ya dawo ya ci ba shi ya sata ba a ga kuɗi ba da ba a ga kuɗi ba sai ya ce shi ya ɗauka shi ya sata da aka wannan karatun sai ya fahimci cewar a'a ba shi ya sata ba domin halinsa ba hali ne na na barawo ba tunda shi yana cikin waɗanda aka amince masu shiga gida kullum da ke ko shi aka ɗauko aiki na ya yi aiki a wurin al'ajiri kenan saboda haka sai ya janye saboda wata shubha da yake da ita kullum da ke ko sai ya janye satar dure an haddu fillati waqa to za a janye mishi haddi ba za a yi mai haddi ba wa naqalu fi faqdiha qawlaini amma malamai sun yi maganganu biyu idan ya janye ba tare da shubha ba shine wa naqalu fi faqdiha qawlaini malamai sun tsaro maganganu biyu idan ya janye itirafin da yayi dazu cewar na shi ya sata sai kuma ya ce ba shi ya sata ba maganganu guda biyu dauce dauce kenan za a yi mai haddi magana ta farko magana ta biyu ba za a yi mai haddi ba cewar ba za a mai haddi ba ita tafi shahara kuna ji da ke ko cewar ba za a mai haddi ba shi ya fi shahara ma'ana tun da an samu wata shubuwa ko ya kaka take ba za a mai haddi ba amma wani gurmu wajibun alal halai ne ya biya abin da aka sata wajibi ne a dukkan halin guda biyu wani hali guda biyu na ya jan yawwa da wanda za a mai haddi ko ya janye da shubha ko ya janye ba shubha dole da ya biya ina fata mun fahimci wannan kun fahimci littafin ko wasu yana magana ne kenan kan abin da ya shafi alƙalanci wa kullu masu rika wa hawa baƙi duk abin da aka sata kuma alhalin gashi fes yadda aka sace shi ina jin mun wannan magana a baya fa innahu yuraddu bi ittifaqi za a mayar da shi ga mai shi kai tsaye shi kuma wancan za a mai hukunci na sata ba wai idan an mayar da abin ba kuma za a mai hukuncin sata wani ba a'a za a mai hukuncin ya yi sata in ya cika sharuɗan sata ɗaya kenan za a mai wannan hukuncin sannan na biyu kuma abin da ya sata za a mayar da shi zuwa ga wanda ya sata to idan ɓarawon zaune ne fa idan an same shi ne yana hannun ɓarawon zaune ne fa shi ne mai tubatul hukam shi abin da tubatul su ne baitocin da ke ciki ihkamul ahkam shi ne sharhin baitocin sai mai sharhin yake cewa an masruqa idza kana baqiyan bi da aka sata kullura in ya kasance an same shi bi ainihi da karan shi abin aka sata din gashi an ganshi inda sariqi a wurin barawon. aw inda ghairihi ko a wurin wani da ba barawo ba kamar wa kenan kamar ya riga ya isa fante ka kun gane magana da kyau sai ga gama shi ɗanka a hannu wani kaga motar ka a hannu wani lafiya ai ka ce ba wata magana a je caji ofis aka je caji ofis ka ce a tafau mota ka ce duk ga takardu shi kuma ina ya samu ya ce ina aya adamawa ya sai ta aka kama hanyar adamawa yan sanda suka buga buga mu uh, headquarter ta suka su suka san hanyoyin da suke bi cike kasa da mintuna za su za a tabbatar da inda aka sata din aka suka bincika ba a samu labari ba aka kenan ashe roman baka yi ya ce adamawa ashe ba adamawa ba ce don ya faɗa ne don a gani san abin kun lura da kyau ko sai aka tabbatar e ga inda ya saya su ya aka suka same ta sai bincike ya tabbatar da su ɗin e lalle e lalle ta sata ce kun fahimci magana ko shi wannan za a mai mishi da motarsa shine yake cewa fa innahu rabbi ilayhi ila rabbih ijma'an abinda aka sata za a mai da shi zuwa ga shi ijma'i ne wannan ba wai malikiya ce ko hanafiya ko wata mazhabar ba za a mai da shi wa yarja'u ghayru sariqi amma wanda ba barawan ba mana ba barawan da ya je ya sata ba kullum da ce ko wanda aka sai mishi ba tare da ya san na sata ba ne shine wayar jawar sariqi allazi akhadha minhu ala sariqi abin akhadha minu ala sariki sai wanda ya je karba a wurin barawa wanda isa ya a wurin barawon ko a wurin su sai in akhadahu minu bi rodin sai ya koma wurin shi in ya je karba da wani abu ne ya je biya shi can zai ta bare musu amma dai wannan abin da aka sata zai mayar da shi zuwa ga wanda aka sata wanda wanda ya sata wa za a mai shi wa haythu masariqu bil hukmi quti fa bil ladhi saraqa fil usri wa haythu masariku bil hukumi qati to idan barawo kuma aka yanke mishi hannu na hukunci saboda ya yi sata aka yanke mishi hannu fa kuma ga abin da ya sata an samu wani abin amma ba a samu wani abin ba kun ga na an samu abin duka sai aka mai mishi dubu ɗari biyu ce kafin kai har dubu hamsin ce ta rage kuna ji da kyau to idan an karɓi dubu hamsin ɗin za a bi shi bashin dubu ɗari da hamsin mhm. kace mai gaban bashi ga datsa hannu kada ku ba ta yawa mana in ka karɓi dubu hamsin sai a datsa mai hannun kenan ku a uzbilla eh eh an karbi duba hamsin ɗin ta rage ka san barayin kala kala a kowanne yake an sun yi satar za su ɓoye abin tukunna sai yi ƙura ta lafa sabon shiga kenan ko za su ɓoye ta sai ƙura ta lafa tukunna da aka sata in mai hatsari ne sosai ɗanyen kaya aikin su saya kamar ya ɗanyen kaya kamar tumatir kamar tumatir oh an baki haka kuna mana a gidan minista ko ko gidan babban gidan babban mutum da aka su manyan da ke kantugan majalisar kamar kamar kan shi ya yi ko ko alaba kaga nan ne ko marin fis kaga an san manyan dillalai a nan ko kwamishina ko za a kawo su ɗin dole sai sun gaidi shi dole sai sun akwai da za a je gaishe sai ranka ɗin wani muke kasuwanci a marin fis a yaran mu suke ta harkar kasuwa kamar na eh. da su ma nan ba su sai su gaishe dole suna da ƙungiyar za a tafi da shugabansu kaga idan aka kawo ɗin za a ce akwai ma'ana in na fahimci ka da akwai ɗanyen abin da ake nufi ɗanyen kaya

kuna shi da ke ko shi yasa ya za ka datse ma barawa hannu ka ji tausayinsa ya za ka datse ma barawa hannu ka ji tausayinsa bayan ya tabbata barawa ne wanda yake kaji tashoshin da suke amfani akwai danyen kaya akwai manyan manyan kungiyoyi da ake da shi na yadda abin da suke nufi da danyen kaya shine wanda yake cike da hatsari na ana sauke shi yanzu yanzu yanzu za a yi waje da shi za a yi tafiya kilomita 700 da shi shi da an salwantar da shi nan daga Lagos aka yi shi Kano ko daga Kano aka yi maza yadda na Ibadan ko aka aka daga Lagos da iso Kaduna ko daga Kaduna ifata kwal ai ga an riga an halakar da shi kuna da mota wajen tafiya a kasa already muna da wani kaya fa ya ce eh muna da mota kasa kana jin ba ta da matsala motar nan ba an kamfani suka ɗauka. ba kun a kula gare cikin kun da an ko ko da ko shi ba wani kasta ya zana yana ba kuma Allah ya قال رحمه الله وحيثما مسارق بالحكم القطعي فبالذي سرق في اليسر التبع وحيثما مسارق بالحكم القطعي ادلوكتين دا aka datsa hannun barawa saboda hukunci سرق saraka اليسر to amma abin da ya sata in ba shi da yawa utube za a bi shi ba shi in yana da yawa kuma shi kenan nan kai da zama na masifa biyu ta afka ga masifar yanke hannu ga masifar bashi shi walhaddu lal alal abdi mata a aqarra bi sarqati shar'an sabata walhaddu haddi lal ban da biya alal abdi akan bawa mata aqarra bi sarqa a duk lokacin da ya tabbatar bawa ya tabbatar da yayi sata to za a yi mai haddi ne ba za a ce biya abin da ya sata ba shar'an sabata haka ya tabbata shari'a daga wani shi ne takaitaccen batutuwa na abin da ya shafi sata da kuma maganar za a dawo da abin da ya sata ko ba za dan shi ne abin da ya tsama kawo zuwa nan kamar yadda mai tufatul hukam ya faɗa Allah ta'ala ya jin kanshi da gafara Allah ta'ala ya rahamshe shi na'am alaikum salam yake cewa batun haddi da muke magana na na sata da cewar ga abin da sai ga gwargwadon nisabi na sai ya kai kaza ne sannan za a yi sata sannan za a yanke mai hannu na haddi kenan sai zama ya saci abin da bai kai ba ɗaya kenan kun lura da ke ko ko kuma a'a ya sata din amma kuma bai zama barawa ba dan an amince mishi ne sai ya ha'inci bi kenan to akwai wani ijma'i ne da aka yi na farko sunan wannan a ta'zir ladabtawa. kun lura da kyau ko to shi kuma galibi labdabtawa ana barhu alkali ne ya ga tsaurin kan wannan da gwargwadon yadda za a zai ladabtar da shi kun lura da kyau so daga idan an wani labdabtawar a wata biyu baya nuna kuma wani za a mai wata wani ma wata biyu za a mai a kurkuku zai iya shan bamba wannan a mai kaza wannan a mai kaza wannan a mai bulala kaza wannan a mai bulala kaza na ana iya kara mutum kun wanda yake shi halinsa ne amma da ake sata kuma sai ya zo ta wurin kuma ba a samu tabbas za a yi yana cikin tuhuma ai dama abin da ake yanke hukunci akan su mun faɗe su ko dai mutum a rawan ya ta tarafi da bakinsa cewar shi ya sata nau kenan ɗaya ko kuma a samu shaidu biyu da suka tabbatar da cewar shi ya sata nau kenan yanzu shi wannan yana cikin wanda za a ake tuhuma ne daga tunda an halin sa ne kaga yana cikin wanda aka ba da lasisin a caji lafiyar jikinsa duk in aka yi bincike aka tabbatar da shi bane shikenan sai a sake shi a ya za a ce an zalunce shi dai wajen tabbatar da abin nan ne ai barawo ne tun farko kawai dai an yi sa'a dai ba shi bane subhanallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kar man ta'addada dare akwai darasin isiya idan Allah ta'ala ya